ranar Litinin biyar ga watan Fabrairu shekara ta 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. An gano wasu gungun cutar murar tsuntsaye a wani gidan gona da ke da'ira ta ɗaya birnin Yamai. Magabatan birnin Yamai ne suka fitar da wannan sanarwar muna ce da ƙarin haske. wasu mutane dauke da makamai sun kai ma da'irar shatimari hari a cikin daren subdu wayewar lahadi babu wanda ya ji rauni ko rasu amma an yi awon gaba da wasu motocin da'irar rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan illolin da kuma kalubalen da ke tattare da wannan kudurin kasashen kawancin ios na fita daga kungiyar yawo. da fatan auna lahiya ga labarun kamar yadda suke wani kudurin doka da magabata wato na birnin yamai suka fitar a ranar 30 ga watan janairu shekara 2024 ya bayyana cewar an gano cutar mara tsuntsaye a wani gidan gona da ke unguwar plateau a karamar da'ira ta yamai ta daya ranar 25 ga watan da ya shige cibiyar labosilla ita tabbatar da wato wannan bayanin a halin yanzu dai komi yana kan daidai in ji dr abubakar ramu daraktan ma'aikatar da ke kula da cututtuka na dabbobi a cikin firarsu da mamman ada cikin muwawan na janvier kyanga da ya wuce da akwai kaji da ka mutuwa wani gida na cikin komin na niyame kajin da a ciki 250 ne da uwakin da a ciki da an ka gana mata ce sai mun kai prelevement rapidement wannan bincike mun ka ga effectivement labo ya muna confirmer grippe aviaire ta H5N1 donc wa an kai muna confirmer shi au niveau du labo le 27 janvier maza maza au niveau de la direction régionale mun ka doki da ministère mun ka doki mesure to matakan nan su sun ka bada an ka yi ta infection rishin lahiya ta wadda an ka samu cikin gida maza maza an ka tare mu mesure kin da mun ka doka rapidement mun ka hana bisa ko dan bisa guda mai rai ko wani tacce shi ta da ciki mesure ta biyu ita ce wadda ta bamu mun an kashe duk wanda addare sannan an ka gina rami an ka bisne kuma an ka sa musu magani mun ka sa kuma an ka diddiba bayan gidan nan ga wani dan bisa shi ta koko in wani na wazan ya tushe ga maladi ta yaɓu cikin gari kenan dai alhamdulillah abinda zan ciya ga mutane su da hankalin su wuri an killace ta ba a bari ta heta ba wasu mutane dauke da bindigogi da ba a tantance su ba sun farma da'irar shatamari a cikin daren subdo wayewar lahadin inda suka yi barna mai yawa abba na tela shugaban kwamitin gundumar na zaman lahiya ya magidi abdurrahman karin bayani shekaran jiya mutanen nan nayin kungiyar boko haram sun zo sun shiga shetimari a wajen karfe ɗaya zuwa biyu zuwa uku duka suke zo suke kone motoci na meri guda biyu suke dauki mota guda da shofar kimmer suke ta hidi ba a samu asarar rayuka ko dai ba ko jimuwa ba a samu asara ba kuma sojojin da ake position kinshe timari ma ba su yi reagir ba kawai an zo dai an yi abin da ake ga dama an tai kiran da za mu yi za mu ce ma gwamnati eh, ya yi kokori da yake yau wajen shekara ina goma muna cikin eta diligence eta diligence kuma a nan shi gwamnati yana iya ya sare mu su za su rike mu da lahiyan fisashen mu duka gashi nan mutane suna shiga su kwanta suna zuwa suna daukar dukiyoyin mutane suna tahiya ba mai fursiwur ba wanda yake bi da can shi da gwamnati sai yayi yi veye ba mu ce ba ba a fa A agadarsa an dakatar da wannan mutanen biyu da ake zargi da kisan shugaban da'irar da baga Mohamed Agali a gidan shi da ke ƙauyen Bugul a cikin daren 29 wayewar 30 ga watan da ya shige. A cewar magatakarda na da'irar ana ci gaba da gudanar da bincike mai zurhi ga dagis Mohamed a cikin firarsu da musamman ta waya. Ana ci gaba da bincike an kama mutane biyu na uku ya tsere a cikin waɗanda ake zargi. Mutumin na farko an kama shi ne a kusa da gidan magajin gari saboda ya samu rauni. Na biyu an kama shi a wajen Adar Bisenet a yayin da yake ƙoƙarin guduwa. Jandarmomi na Adar Bisenet ne suka kama shi suka damƙa shi a Tirozirin. A ɓangaren da baga yanzu yanayin ya daidaita musamman yankin Wuhul inda aka kashe magajin garin. Jiya ma mun kira taron gaggawa inda muka wayar da kawunan jama'a domin kwantar da hankali. Yanzu da yake ana cikin bincike mu bari mu ga abin da sakamakon binciken zai bayar. Sai kuma wani abin al'ajabi da ya wakana a tasawa. inda ma'aikatar 'yan sanda ta dakatar da wani dattijo da yamma wata yarinya mai shekaru tara fyaɗe a yanzu haka dai wannan tsohon yana zaune a gidan yari labaran da muka samu daga ma'aikatar 'yan sanda ta tasawa sun tabbatar da cewa ana yawan samun ire-iren wannan mummunan al'amarin a yankin kamar yadda abdulaziz bujuma mai bima magatakar da ma'aikatar 'yan sanda ta tasawa ya shaida ma iliya mummune abu ne wanda kamar yau da kullum mu da annan kumsiyar muna samun shi tunda doka tana yin mutum hukunci mai tsanani in ya mu yarinya hwaɗe wadda bata kai shekara sha uku ba kenan ita wagga yarinya tana cikin wannan gungu na wanda basu kai sha uku ba kenan shekara tara ne me muna samun ka da yawa bisa kan irin wa'annan abin na kananan yara eh ba wani gani na farko ba wannan abin da ya faru da ita sai in ce muku shi abu ne wanda cikin aikin mu akwai abubuwan da ba a bayyana ba wanda ke son yalla shi shi karin bayani sai shi saurara a can kotu shi mutanen mun tura shi can wajen kotu tunda kotu ce ke zartar da hukunci mu dai wada likita ya rubuto muna gaskiya bai ce muna tana da wa'ansu kai wajen cututtuka ba abin da ya kawo abin ga zancen hwaɗe ne ya kawo kenan ya rubuto ya ba mun tura zancen kuma wannan kuma ban da shi lafiya abin kin shi yalla ta kan yiwa sai yalla ko zuwa gaba ne ta yarinya abin da mun ka lura kamar dai yalla talauci ne yasa sa ta cikin wannan abu 'yan jarida arba'in tare da wasu 'yan kungiyoyin fararen fulani suka samu horo a satin da ya gabata kan sanin yadda za a iya bambance labarun karya da na jabu a kan yanar gizo kungiyar sos civism ita ce ta tsara wannan zaman bayar da horon a ƙarshe dai wasu daga cikin mahalartan sun bayyana mamani musa ra'ayoyinsu kan abun da suka koya ga abin da suke cewa wannan foron da ake bamu don a faɗakar da mu 'yan jarida da wanda suke aiki saba yanar gizo a jayo hankalin mu akan yadda za mu tantance labari kuma mu ba da labari ya zamanta mai amfani ne ga al'umma in dai har ka bi ka'idodin ba da labari na farko ka je ka nemi labari ka tabbatar da sahihanci wannan labari sannan kuma ka tabbatar da wanda ya baka labari na mahaba ya baka labari mana don ya dora ka bisa wani turban da shirin shi ke so a'a ka tabbatar da labari na labari ne wanda zai amfani al'umma wanda zai kara kawo kwanciyar hankali a cikin cikin ƙasa musamman in na dauki jiha ta difa dole ne in ba mu tsaya ba muka tantance labarun da muke bada to za mu dawo mu zamanto waɗanda suke tada husuma ma a cikin al'umma. Ana ba mu horo ne dangance da ire-iren labaran da za mu ɗauka mu bada a mu na 'yan jaridu ba tare da haƙar da kamzon kuregi ba akai. Ƙasar Nijar ta ƙaddamar da tsarin zaman farko na kwamitin da ke kula da girka wannan layi na yanar gizo cewa da fibir optic na shekara ta 2024. Usman Mahmudu mai kula da sashen da ke kula da yanar gizo a Studio kalangu ya bayyana mana mahimmancin layin na fibir optic a cikin firar su da tanan Fude Ahmed. To fibir optic dai installation ce kamar yadda kuke ga ana installan wayoyin wuta ko wayoyin ruwa internet ma wayoyi ne ake installe to fibro optic bambancin ta da tsohuwar fibro ta da wadda ake cema ADSL wadda wanda suka yi aiki da telho wanda ake kawo a katanga wayar ta telefonin da ake so a katanga da da ita ake aiki a sama mutane su yi connected da internet amma yanzu da fiber optic ta zo ta kawo bambanci saboda waccan wayar ta da tana da 'yan matsaloli wanda ake samu kama kana iya samun apel ko wani yana iya kiran ka ka ji wani abu ya shiga ciki abin da bai kamata ba ko wuta ta yi karhi yana iya shiga ya bata connection amma ita fiber optic da kwalba aka yi ta kwalba ce ver ne tunda da haske haske ne take aiki na take ba da information kenan ta higogawa kuma wajen installanta daga an yi installanta hallo bata da tsada kwarai kamar yadda waccan take da tsada kenan za ta kawo sauki yadda muke sayan connection ta internet wanda za ka yi connected to fiber optic inda ake installanta komi da komi ya kyau wannan kuɗin da ake kashewa zai rage sosai Ƙungiyar da ke kare muhalli CNDDD ta gabatar da wani taron muhawara kan tattaro bayyane da watsa labarai tare da kaddamar da husa'o'in samun kudaden tafiyar da ayyukan da suka shahi muhalli da makamantan haka. Mamman Sani Isaka shugaban kungiyar ya bayyana ma Ausi Abdurrahman irin kalubalen da kasar Nijar ke fuskanta a wannan fannin. Nijar tana da kalubale da dama musamman rasa tsaron wasu itatuwa da tasirin canshin yanayi da matsalar muhalli daya daga cikin manufar da muka saka a gaba shine yaya za mu samu kudaden a cikin ƙasa da waje. Taron yana da zumar tantance dukkan tsari domin samar da kudade da za a kula da da batun muhalli da farfado da ƙasa da itatuwa muna bisa sabon tsari shekara 2020-2030 bisa batun kula da albarkatun tsirrai musamman ma itatuwa. Masu aikin gara ke na da'irar bande na kokawa da 'yan sace-sace da kuma ɓannar da dabbobi ke musu. Dalilin da ya sa kenan suke kira da babban murya ga magabata don su samu musu mahita kamar yadda ado rabka ɗaya daga cikinsu ya bayyana mamaki usaini to abin da yake damar mu mutane su mana banna ga dabbobi su mana banna mu kuma wannan abu manyan mu ma sun mai da hankali akan aikin kwari kenan mu ma talaka kenan dole mu ma mu tashi tsaye akan wannan aiki kuma mu yanzu ta da ta huce mu mu wannan aikin shine za mu samu mu ci iyalan mu su ci mu da mu biya bukatunmu na yau da kullum kira na mu dai muna wabasa manya su kama mana in mutum in aka same shi ya yi barna tsaya a zartar da hukunci na yadda wani ma ba ya sake bai kuma in mai in dabbobi hallo suka mana barna muka kamo mu aka zo to a tsaya a yi hukunci na yadda mutum ba ya sake barin dabba shi zai ta mara barna akwai kungiya mun sha kaiwa rishin kamawa ya sa yanzu ya za a yi dabba kai shekara kana wahala a kawo dabba a ce a dora mata jika biyar jika biyar me ya zata ma dubu zuwa da zawal ga kai ataki ga aikin da ake aje a ga bunƙasa da muke mana yanzu sai labarin wasanni. A cikin tsare-tsaren karo na biyu na tankaɗe da rairaye na kwamfalar kofin duniya wato ta wasan ƙwallon ƙafa ta mata masu ƙasa da shekaru goma sha bakwai da zata wakana a Haiti. A ɓangaren ƙasar Afirka, Mena National ɓangaren mata za su kira da 'yan Atlas a Maroc a wasan farko na ranar yaukin wannan wato biyar ga wannan watan a can Maroc ɗin. A cewar kocin 'yan wasan, mata masu ƙasa da shekaru goma sha bakwai hamidu jibo mai likanin fafe mafi yawan 'yan wasan sabbi ne wannan shine wasan su na farko har ila yau dai a game da wasannin na ƙwallon ƙafa wasannin ƙarshe na kwamfular kan za su fara a ranar laraba bakwai ga wannan watan inda ƙasar najeriya da ta kwashe gasar wato ta lashe gasar har sau uku za ta kara da ƙasar afirka ta kudu sai kuma kongo da cote d'ivoire su ma za su kara nasu wasan. A rahoton na musamman na wannan maraicin rundunar sojoji na gungun kasashen da ke cikin kawancin IOS sun bayyana a watan da ya gabata cewar sun huta kwata-kwata daga kungiyar da yawo. A cewar Metar Ali Musa wannan hutar fara ta ɗaya na iya haddasa koma baya a bangaren tattalin arziki da zamantakewa a cikin kasashen. Ga dai fashin bakin da ya ma'ani sai pouvez vous asseoir. L'audience est ouverte. Shiga gamayar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka na buƙatar girmama wani adadin dokoki da ƙa'idodi a cewar Juju Ali Musa CDAO kungiya ce ta hadakan ƙasashen Afirka na yamma da aka kirkira a ranar 28 ga watan Mayu na shekarar 1975. Abin da ya shafe mu, Nijar a lokacin ma mulkin soja ne. Kawai idan ƙasa tana son ta zama mamba tana shiga ne a ciki tare da kiyaye waɗansu ƙa'idoji da sharuɗa na ƙungiyar. Manufar ƙungiyar shine tattalin arziki da kuma ci gaban yankunan. Daga baya ne aka shigar da batun tsaro a ciki. ke ƙa'idodin ƙungiyar Sidiyawo na kawo ga raba gari tsakanin wata ƙasa mamba da kuma wannan hukuma ɗaya daga cikin dalilan da gwamnatocin ƙasashen nan uku suka gabatar na IOS A cewar ayar doka ta ɗaya, na yarjejeniyar da aka yi wa gyaran fuska sai ka ajiye takardar sanar da ficewa tsawon shekara ɗaya kafin ka fice, amma a cikin tsawon shekarar yana yiwuwa a samu daidaito a dawo. To ko me yasa suka ce sun fice kai tsaye idan ita da kanta sai da yawo tana taka dokokinta kenan waɗanda suke mamba suna iya taka dokar na cewa yadda suka shiga sun fita. Yarjejeniyar da aka samar sun haɗa hada da hanyoyin fita ba kamar ɗanka ne ba idan ya maka batanci ka doke shi lokacin da kake so. A'a wannan buga in buga ne. Ko da baka kasance mamba na ƙungiyar yawo ba yarjejeniyoyi tsakanin ƙasashen za su iya kasancewa tsakanin ƙasashen IOS da kuma ƙasashen yawo a cewar Ali Musa. Babu wani babban sakamako na ficewa. Abin da ya rage ma ƙasashen mambobi na ƙungiyar IAS shine suna iya ƙulla yarjejeniyar hulɗa da sai da yawo da ƙasashe makwabta. Misali, Najeriya muna iya ƙulla yarjejeniya da ita. Ana iya saka ƙa'idojin baka shiga ƙasar sai da fosfor Wannan shine 'yanci na ƙasa da ƙasa. Wata ƙasa tana iya ɗora dokokinta mu kuma sai mu ɗora namu. Ƙungiyar IAS suna iya zaunawa su tattauna a matsayin ƙasashe masu cikakken iko kamar kowace ƙasa ta duniya. Rodians 11. Ƙarshen labaran kenan Allah ba mu alheri.